لآكلون من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 والضلالة مرجعها إلى النار ‘yan uwa masu albarka da cijanmu da muka haduwa a wannan farfajiyar masallaci masallacin mai martaba sarkin kazin argungu alhaji ismaila muhammad mera masallacin da shehin malami imam fadilatul doktor Sheikh imam suleiman bawa argungu yake gabatar mana da tafsiri kowace ranar juma'a bayan kammala sallar magariba allah cikin yardarsa da amincewarsa ya ƙaddarci malam ya yi tafiya sanadiyar wannan shine dalilin da yasa za mu yi kokari mu dan rika gurgudo mu yi abin da muke iyawa muna roƙon Allah shi muna jagora Allah shi kama muna kamar da nake gaya mana karatun nan karatu ne da yake da nauyi domin karatu ne da ɗaya daga cikin jagororinmu shugabanninmu yake gabatarwa to kuma ga shi nauyin ya haukan mu mu ma an ce mu zo mu danta ba tare da ni akwai adaran ma yakubu auji wanda sha Allah zai ja karatu in kun duba tun da zubulmu mu fara karatun nan ba don an rabu da suke karatun nan kowa ba mu gani ba to shi yasa sai muka ce to bari mu dan larabo na kusa da mu mu yi karatun nan da su Allah ki kaba muna a yau ina jin muna biyu ga watan biyu haka ne biyu ga watan biyu miladiya a biyu ga watan biyu hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina alif dubu daya da dari hudu da arba'in da takwas wanda ya yi daidai da yau muna sha takwas ko? sha bakwai sha bakwai ga watan bakwai miladiya haihuwar annabi isa dan maryam isaha shekara ta dubu biyu da ashirin da shidda muna roƙon allah shi muna jagora malam da yake muna karatu satin da ya gabata ya yi muna karatu a cikin suratul waqi'a malam ya tsaya daidai aya ta hamsin da shida yau za mu tashi aya ta hamsin da bakwai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce nahnu khalaqnakum نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم أفرأيتم ما تهنون أأنتم أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نعم الله سبحانه وتعالى يا أنبت منا أولا سورة من البركة wato suratul waqi'a Allah ce na hannu ku. wato ya ku mutane Allah yana kira zuwa ga mutanen duniya baki daya da wayanda suke musun kiyama da ma wayanda ba sa musun kiyama Allah ya ce to na hannu ku. ya ku mutane mu ne muka halice ku ai kum min al'adad muna muka samar da ku daga babu wato kamar da Allah subhanahu wata'ala yake mun halice ku tun lokacin da ba kasance wani abu a da ambato ba Allah ya samar da mu tun lokacin da babu duk gata da darajantawa da falala Allah ya yi muna shi sa ce na hannu falakana ku muna muka halicce ku falaula tusaddiqun Allah ce to don ne fa halla tusaddiquna bil ba'th don ne ba ku gaskatawa game da tashin kiyama mu muka halicce ku muka samar da ku daga babu to me yasa ba kwa jabgantawa game da tashin kiyama izil qadiru ala isha domin wanda adda iko akan ya kaji halitta wanda yana da ikon da ya samar da ku lokacin da babu ku ya kage ku to qadirun ala i'adati yana ku cikakken iko da zai iya dawowa da ku yana da cikakken ikon da zai iya dawowa da ku a nan allah sauran ta'ala yana jan hankalin su waɗanda suke musu game da tashin kiyama ko suke ganin kiyama kwata-kwata babu ta shi ne allah yake jan hankalinsu yake dawowa da tunaninsu cewa ya kamata su dawo da tunaninsu su gane cewa Allah ne ya halice su a lokacin da ba su zama wani abu a zan mutu ba ya samar da su daga babu to ashe kuwa shina da cikakken iko na bayan sun mutu ya sake kayar da su shi sa Allah ce fa laula tusaddiqun fa halla tusaddiqun don ni ba ku gaskanta ne cewa in kun mutu zan sake kayar da ku Allah ya ce afara aitum ma nun ku ba da labari afara aitum ma nun kun ga abin nan da kuke jefawa na digon maniyi fi ahamin nisa a cikin cikakkan a cikin mahaifar mata na digon maniyi a antum takhluqunahu am na al-khaliqun wannan digon maniyyar ku bani labari game da shi wanda duk wani dan adam digon maniyyar da shine aka halice shi ya Allah ya to afara aitu ku bani labari ma nun, abin da ya shahi digon maniyyi turiquna min almani abinda kuke zubawa na mani bi arhamin nisa na mahaifan mata ku ba da labari a antum takhluqunahu ku ne kuka halicci wannan digon maniyin am nahalul khaliqun ko ko mu ne muka halicce shi ku kuka halicce shi ko muka halitta shi duk Allah yana so ya tabbatar musu da cewa idan an mutu zai kayar da mutane ya muku isa wannan digon mani da kuke mu'amala da shi da iyalanku a antum takhliqunahu ku ga halitta wannan digon maniyin am da kalikun ko ko mu ne masu cikakken iko al maqduruna al-musawwirun ko ko mu ne muke da cikakken iko musuran tahi zuwa halittar da muka so musuran tahi ya zama halittar da muke ko kuke wannan aiki kaga amsa anan su ba suke wannan aikin ba wake wannan aikin Allah subhanahu wata'ala Allah ne yake yin wannan aikin shi yake halitta duban mani ya samar da shi daga babu to har ya zama mutum ya zama mutum abin halittawa so saboda aka a nan abinda ake so a nuna mana Allah yana so ya nuna mana cikakken iko da yake da shi cewa shi yake da cikakken iko nazartar da dukkan abin da ya ga damar zartarwa da haka yana da cikakken iko ya halitta mutum bayan mutum ya kasance da babu shi to Allah yana da iko ya halice shi yasa Allah ce na hannu قدرنا بينكم الموت نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين نعم على أن نبدل أن Allah subhanahu wa ta'ala yace na bai na kuma limau, mu ne muka kaddarta wato mutuwa a tsakankanin na bai na kuma limau, mu ne muka kaddarta mutuwa a ku. muka halitta muku mutuwa bayan kun mutu kuma mu sake tayar da ku domin mu yi muku hisabi ya sace na hannu kaddar na bai na maut malamai sun ce akwai kira'a guda biyu ana karantawa bitashdi na hannu kaddar na wa ƙuri'a bitakafif kuma ana karantawa ba tare da shaddar ba a ce na hannu kaddar na bai na maut mu ne ma kaddarta mutuwa tsakaninku ma'ana muna maka hukunta muku mutuwa tabbas sai kun mutu wa ma nahnu bi masbuqin kuma mu ba mu kasance waɗanda kuke iya kuɓuce mu ba ku ga yadda mu muna sun mu kama da haka muna da iko mu tayar da ku kiyama mu yi muku hisabi na ayyukan da kuke aikatawa ba wani mutum guda wanda ke iya shiga wani guri ya iya koya ko a ce ga wani mutum wanda zai iya gajiyar da mu idan muna son mu samar da shi ko mu sake dawowa da halittarsa to babu wannan mutum na hannu kaddar na bayyana kuma maut wa ma na hannu da masu ba mu kasance wa inda kuke iya kubuce mu ba an gane ko sai Allah ya ce ala an amsalakum haka nan kuma muna da cikakken iko ala an nubaddila ala an nubaddila akan musamman da nubaddila ay naj'al amsalakum musanya wasu halittu a madadin muna da wannan iko musamman da wasu halittu musanya su amsalakum ay makanakum madadin ku wa nushi'akum sannan na kalukuku kuma mu ƙaga halittarku fi ma la ta'alamu cikin abin da ba ku sani ba min suwar da surori kal iradati wal khanazir in mun ga dama in za mu sake halittarku sai mu halicce ku birai ba wanda zai ke don mu in mun ga dama in za mu sake halittarku sai mu canza halittar ku mu mai da ku aladdai ba wanda zai ce gami abinda Allah yake nunawa halitta mutane da tayar da su wannan aikin shi ne bai dace a ce wani yace yana musu ko yana ƙaryatawa ga wannan tayarwar da Allah yake zai yi ba shi yasa Allah ya ce nahanu qaddarna bainakum al muna ba kaddasa muku mutuwa muka hukunta mutuwa a ku kuma ba yadda za a yi na an je kiyama ku iya koya ko ka iya gajiyar da mu nan kuma a muna da cikakken iko na musaki halitta ko in mun ga dama eh an nubaddila amsalakum halitta wasu halittu mara jinku wa nushi'akum musaki halitta ku wata irin halitta fi ma la ta'lamu da wata ba sani wannan dai duka Allah na nuna mana cewa shina da cikakken iko na sarrafar da mu ga abin da ya ga dama Allah ki ولقد علمتم ula الأولى فلولا tadhakkaru yace wala kada alimtumun nash'at al-ula hakika kuna da masaniya kun sani game da halittun mu na farko da muka halitta wala kad alimtumun nash'at a ula hakika kun san halittun da muka halitta halitta ta farko kuna da masaniya game da halittu mu halitta halittu gabanin ku mun samar da su daga babu kanin ku mu halitta su kamar yadda Allah ya halitta annabi Adam ya halitta na na Hawwa bayan Allah ya halitta su kuma Allah ya halitta zuriyarsu su ma annabi Adam na na Hawwa Allah ya halitta annabi Adam daga laka daga nan kuma zuriyarsu Allah ya sake halitta ta ta hanyar digon maniyi aka samar da zuriyar bani adam daga digo na mali aka samar da su yasa Allah subhanahu ta'ala ya ce wa laqad alimtumun nat'atul ula hakika kun san halittar mutuwar ko da muka halitta kun san da wannan halitta Da haka Allah ya ce falaula tazakkarun to don mi ba fa yin tunani falaula tazakkarun don mai ba fa yin tunani a cikin halittunmu waɗanda muka halitta don mai ba fa yin tunanin cewa duk abin da muka hukunta muka zartar to babu wani wanda ka iya canza wannan tsari idan mun hukunta abu muka ce zai tabbata to ba wanda zai iya canza shi saboda haka a nan duka dai ƙalubale ake yi ga mutanen da suke musu game da tashin tsiyama musu game da tashin kiyama kafirci ne kamar yadda mala ya ambata mana idan mutu ya ce bai yarda da cewa ya an ka tashi ya aka je kiyama mutu ya ce bai yarda za a tayar da shi ba domin a yi mai hisabi wannan kafirci ne Allah ya kare da shi yasa a nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata mana wannan yace afara aitum ma taharutu ku ba ni labari dangane da abin da kuke wato tonawar ƙasa kuna shukawa ku ba ni labari game da shi a fara'aitun mata harutu shin kun ga abin da kuke tona ƙasa kuna shukawa kun ganci wata alƙunar bazara siya ku tona ƙasa sai ku sanya iri a cikinta tambaya anan a an tun zara'unahu shin ku ne kuke tsirar da wannan shukar da kuke to da ƙasa kuna sanyawa amnaham zari'un ko ko mu ne muke fitar da wayannan tsirran wayanda kuke shukawa kaga wannan wata tambaya ta kokarin mutane su mai da hankali mutum abinda ɗaya ke yi ya tona ƙasa idan ya tona ƙasa sai ya sanya iri ya sanya shuka da zai sanya ba da ya yi wannan wa sai bar mai aiki aiki shi ku Allah subhanahu wa ta'ala shi yake tsirar da wannan shukar da kuke wato shukawa a cikin ƙasa to a ko wannan dalili ne daga cikin dalilai da suke nuna cika da ƙudurar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce a an da hu ku ne kuke tsirar da wannan shukokin kuma yadda su su dawo shukoki an na hannu zari'un ko ko mu ne muke yin wannan aiki mu tsirar da shukoki wayanda kuke girbewa kuna ta amfani su imamu abu huraira rahmatullahi alaihi ya rawaito hadisi radiyallahu anhu yake cewa la yaqul ahadukum zara'atu kada ka ku ya kuskura ya ce ni ke yin shuka kada ka ku ya ce zara'atu wal kun harastu sai dai na shuka amma ba kai kan shuka ba domin Allah subhanahu ta'ala shi ne yake tsirar da shukoki yake fa'in zira'a wanda ke hitar da shukoki huwan lamu shi ne Allah subhanahu wa ta'ala والمستحب لكل من يلقي البذر في الارض abinda ake so ga duk wanda ke shuka wata shuka cikin ƙasa an ya ƙara'a ana so ya karanta al'isti'aza idan mutum zai shuka ya karanta isti'ada, ya yi isti'aza ya ce a'udu billahi min shekarun rabi bayan ya yi isti'aza sai ya karanta wannan aya wadda Allah ya ce afara aikin ma ta a antum tazra'unahu am nahnu zari'un kai isti'aza idan za ka shuka gonarka kai isti'aza ce karanta wannan aya idan ka karanta wannan ayar summa yaqul sannan mutum ya ce balillahu zari'u wal munbitu wal mablag cewa Allah subhanahu wa ta'ala shine ke fitar da sukoki ya kukkugar da su hasta kai zuwa ga manzalin da Allah yake so masu girbewa su gare su Allahumma salli ala Muhammad din ka ƙara da cewa ya Allah ka yi salati ga annabi Muhammad warzuquna samarakum Allah ka azurta mu amfanin wannan gona, wajen libna dararrafa Allah ka nisantar da mu cutar da ke cikin wannan gona waje an na li'an'amika min shakiri kuma Allah ka sanya mu game da ni'imominka waɗanda ka yi muna mu zama cikin masu godiya gare ka walil ala'ika Mina zakiri kuma game da ni'imominka da kai muna ka sanya mu cikin waɗanda suke ambaton waɗannan ni'imomi wa barik lana fihi ya rabbul alamin Allah ka sanya muna albarka ya ubangijin talakai cikin wannan abin da ka ba mu dama za mu shuka ba jama'a fara jibu? wato anan malam sheik abakar mahmudu gumi allah ji kansa da gawar yana ba mu wata fa'ida cewa in za mu shuka shukar gero ko shukar dawa ko masara to ga wasu abubuwan da ya kamata mu yi na abdu'o'i mu nemi tsarin allah subhanahu wa ta'ala sannan mu karanta waɗanda ayoyi guda biyu da ke cikin wannan tsura. sannan mu biyo da wannan addu'a to insha Allah wa yuqalu an ce inna hadha alqawl wannan addu'a ko wannan zancen ko waɗannan abubuwan da aka ce a karanta amanun da zalika zira idan an karanta su za su zama aminci na rashin halakar wannan amfanin gona min da afa daga dukkan aibubuka da suke ƙoƙarin halakar da amfanin gonar ba za su halakar ba wannan ke kun ga wannan shirya abin da aka ba mu malamai sun tattauna shi ma malam wannan magana ya ganta da cikin littafin tafsirul qurtubi imamul qurtubi shi ya zo da wannan cewa ga wasu fa'ida nan da za a ba manoma duk lokacin da za su yi shuka ga abin da za su domin samun kariyar amfanin gona daga aiki, malamai sai ta maganganu game da ingancin na abubuwa wasu malamai suka ce abun abin abin shi ma imamul kurtubi ya gani ga wani ya ciro ya kawo amma maganganu ne waɗanda ba su da wani tushe a shari'a wasu malamai suka ce a ai tun da ba a jingina maganar ga aka ce annabi ya ce ko ba a jingina ga wani ba an ka ce kaza gwaji ne an yi an gwada kai ma in kana iya gwada abu sun ka in za ka yi shuka kana iya gwada wannan addu'o'i kuma in an dace sai zama kariya da musiba da wasu abubuwa da ake iya haɗuwa da su a cikin amfanin gona in za a iya ba mutum magani a ce ga ya sa maganin da zana maganin ka to a yi kuma wannan addu'a ce kuma ayoyin ƙur'ani ne aka ce a karanta saboda ka ana iya karanta wallahu a'lam Allah addatan wasu malamai sun tabbatar da wannan wasu kuma sun rushe sun ci abin da da asali Allah ya samu dace ina jin an fahimci wannan magana ko kuma an gane abin da aka karanta ko aka ambata mu to gaba sai Allah ya ce launa sha'a ce launa sha'u da mun ga dama laja'anna mu hutsamu wannan amfanin gonar wanda yake kore shar gwanin ban sha'awa wanda har na tsalle yana murna ala ce launa sha'u da mun so laja'anna mu hutsama sai mu sanya shi nabatan ya jisa tsirrai musassu la haɓa wanda babu wani kwaya a cikinsa fazantum sai ku kasance kuwayi gari ta fakka hulu kuna cike da mamaki cewa to ya an kai ga amfanin gonan an gani har ya yi butu da abin nan yake cewa alamun mina ya yi kori shar ya yi tun ko alamun na ta bayyana gare shi amma kuma to ga shi an zuwa ne su abin nan gaba ɗai kawai babu su ya hara to Allah iya gada ma zai iya kuma ya sha wa ruwa ya haka saboda nuni yana so ya jarabta mutane za haka Allah ce da mun ga dama da mun sai amfanin gonan nan ya koma busasshe sai ku ta gari huna, kuna cike da mamaki wato huna min zalika kuna mamaki game da wani. wata kuluna kuna cewa inna لمغرمون إنا لمغرمون سيكو داو كنا تيزو الثانياتا كنا سإنا للمون لمغرمون أن يمنا كامنغا أن يمنا مي كامنغا منين كامنغا lalle mu yau hasara ta tabbata gare abinda ake nini wato allazi zahaba ma da hudu gairi ya in ga. ka ce shine wanda dukiya ta sassalwanta ba tare da an ba shi wani abu musanyen wannan da haka anan su da kan suka ce sai mu dawo marasa lalle mun yi asara ga wannan amfanin gona bal nahan bal nahnu mahrumun Allah ya ce suna tabar bari na hannu maharumu kai mu dai mamnu'una rizqun kawai an hana mu arzikin mu don ga arziki mun gani za mu amfana da shi za mu more za mu yi kaza ai ta gura ta gura ce ce in ya girbe zai je aikin hajji wani ce in ya girbe zai gina gida wani ce in ya girbe zai sai mota wani ce in ya girbe zai yi kaza to yau ga halin da muka tsinci kanmu an yi muna ga an samu shiga asara kai bari mu dai an hana muna cin amfanin wannan arziki namu abinda za ku dawo kuna ambata a ke gaba sai Allah ce أفرأيتم الماء الذي تشربون الله يكفي أفرأيتم الماء الذي تشربون كبان dangane da ruwa alladhi kashrabun wa'annan da kuke sha su waɗannan ruwan na gurbi ko ruwan rijiya ko ruwan bohol ku ba mu labari game da waɗannan ruwan kun ga waɗannan ruwan da kuke amfani da su kuna jan su shin a anto a antum Allah ce waɗannan ruwan da kuke sha kuna wanki da su kuna share dabbobinku shin a antum anzaltum ku ne kuke saukar da su minal muzulmi daga giragizai am na hannun munzilun ko ko muna ke saukar ruwan da kuke sha da ana magana tattalin arziki wanda kowa na da bukata da shi babu kamar ruwa to waɗannan ruwan da kuke gani da kuke amfani da su kuna shan su ku ba da labari a antun an zartumuhu minar muzin ku ne kuka sauka da su daga girgiji am na hannun manzilun ko ko mu ne muka saukar da su launa sha launa sha uja ujajan falaula shi. Allah ce launa sha'u da mun ga dama da mun so ja'alnahu ujajan wayannan ruwan da kuke sha sai mu mai da su ruwan gishiri duk wata rijiya duk wani bohol duk wasu ruwan gora in ka ɗauko ka sha sai ka ji sun koma ruwan gishiri in mun ga dama muna da ikon da za mu yi haka sai dai mun kyari a nan duka abin da Allah ke nuna mana cika da bunƙasar iko nan yana da ikon zartar da abin da yake in kayan masa biyayya kayan masa da'a sakamakon da'a zai koma kanka in ka mutunce mai ka ƙi masa biyayya ka ƙi masa da'a kuma ka haɗu da sakamakon muna na wadda ake an gani ko yasa Allah subhanahu ta'ala ya ambata mana wannan law nasha'u laja'alnahu ujajan da mun saya su milhan la yumkinu shirbu su koma ruwan gishiri ta yadda babu yadda za a yi kuɗe shan su walau la tashkurun ala ce don me ba kwa gode ma Allah subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi akan ni'imomi su waɗanda ya mutu Allah ya yi mun ni'imomi ga sunan birjit shi gaba a kirga amma da yawan mu ba ma gode ma Allah akan وين ni'imomi لو sai Allah الله أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون الله يتي أفرأيتم هيا كبان لاباري أفرأيتم النار ku ba ni labari dangane da wuta allati turun wannan da kuke hurawa eh ta kada zuna hunin shajari wadda kuke hita da ita daga itace wadda suke ɗanyu ku ba ni labari game da wannan wutar kun ga wannan wutar wadda kuke hurawa kun ga wannan wutar wanda kuke hurawa da itace in kona itace wanda wutar ta ku duniya Allah ya ce kun ga wannan wutar allati turuna wanda kuke hurawa a antum an sha'atun shajarata itacen da asalinsu daga gare su ne ake yin ashana da sauran wuta da ake samarwa ku bani ni labari a antum an sha'atun shajarataha ku ne kuka kaga halittar wayannan itacen am mun munshi'un ko ko muna muka kaga halittar kun ga amsa anan al-khaliqu li hadhihi al ashiya huwa Allah wanda ya hada ta wadannan ababe shine Allah subhanahu wa ta'ala don haka Allah ne ya halice su babu ne wanda ya halicce na hannu khalaqana ha Allah mu ne muka halicce su taskiratar don ya zama wa'azi ya zama taskiratar wato wa'azi eh na ha taskiratar نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقيم Allah ce na hannu ja'annaha tazkiratan mu mun ka sanya wannan wutar ta zama tazkiratan abin tunawa wa'azi ta zama ana tunawa linari jahannama ita wadda wutar ta duniya wadda ake hurawa a yi abinci da ita a yi kaza da kaza da kaza da ita Allah ya samu muna ita ne domin ni ta zama tazkiratan linari jahannam ta zama abin tunawa da wutar jahannam cewa hudun da akwai wannan wutar to akwai ko wutar jahannam ita wa mata'an kuma muka sanya ta wani abin jin daɗi kawai misali a ce wani abin samar da guzuri wani abin jin daɗi Allah ce lilmukuyi ga matariya domin matahiyi in zai tahiya haka sai ya yi ɗan guzurin ɗan ashada ko ƙyasfi ko wani abu mai kama da shi duk inda ya ji wani sanyi ko yadda ji jin daɗi sai shi ne shi ɗan tara hakukuwa sai shi hura wuta ga ɗan ji dumami sai shi gaba mata na amfana da wannan nahnu ha tafkiratar wa mata'an lil muqwi goyen da kuke mata biya haka sai Allah ya Fasar da fasabbih bi tabbatar da ka yi tarbiyyar ka tsarkake dukkan rafika sunan ubangijinka al'azimin mai girma wato Allah su yadu wa ta'ala ka tsarkake Allah ta'ala ka daina shirka da shi ka daina ƙoƙarin bawa wa Allah ta'ala matsayin da wannan matsayin Allah ya wuce ka tsarkake Allah Allah bai da ɗa ka tsarkake Allah Allah bai da mata wannan shi abu da ake nema to da yake a lokaci ya tafi kuma akwai ɗan uwa daga cikin ɗaliban ilimi ɗan uwanmu wanda Allah albarkace mu da shi ya kawo mu ziyara a wannan majalisi akwai mutane da suke tasowa daga wurare daban-daban su kawo ziyara wannan majalisi da shi faɗa mu domin su ganin ma yadda ake gudanar da wannan karatu to Allah ya ci dokta zai nan mun samu ziyarar dan uwa malam abdulaziz abubakar Abubakar Ambursa wanda shi malam abdulaziz abubakar Abubakar Ambursa mahaifinsa sanannen mutum sanannen mutum ne a cikin ƙungiyar Izala saboda haka yana sunan da suka kawo mana ziyara a wannan majalisi da haka za mu ba shi koda minti biyar ya gana da jama'a ya gaisa da su ya yi mana fatan alkhairi sannan insha Allah sai mu yi addu'a sai mu tashi mu sallah daidai lokaci ya isuwa da haka muna roƙon Allah abin da muka karanta je Allah shi ba mu ladarta kurakurai Allah shi yahe muna Allah ya gafarta mu zunuban mu baki daya malam eh, Abdul aziz abubakar sai ka zo nan wani arran ma ka ɗansa bana albarka a wannan majalisi gabanin dabta ya zo insha Allah za ku haɗu kuma a tattauna shi wannan malamin da kuke gani malam Abdul aziz abubakar ɗalibi ne daga cikin ɗalibai da Allah ya azurta mu da su suka je karatu a ƙasar misira ya yi digirinsa na farko kuma ya kama da digirinsa na biyu insha Allah nan ba daɗewa ba zai je zuwa ga digiri na ƙarshe alhamdulillahi mahaifinsa malami ne na addini kuma alƙali ne mai karantar da al'umma a wannan ba Allah mahaifinsa yana cikin shugabanni na wannan kungiya mai albarka a karamaka lahu ka yi haƙuri ka samu na albarka a wannan majalis idan